a karo na farko gwamnatin tarayyar najeriya ta mai da martani da kakausan lafazi akan yaran gama da aka samu tsakanin jami'an tsaro wato 'yan sanda na najeriya da 'yan kungiyar shi'a wanda suka yi aran gama a shekaran jiya wanda ya kai ga raunana waɗansu mutanen kuma tare da kama waɗansu 'yan kungiyar da dama ministan kula da sha'anin cikin gida na najeriya general abdulrahman dambazo mai ritaya ya bayyana a fada gwamnati cewa gwamnatin najeriya na ɗaukar duk matakin da ya kamata na sulhu tsakaninta da 'yan wannan kungiyar ta yadda ba za a ci gaba da samun hatsaniya tsakanin su ba. Bai eh, ba shakka akwai abubuwa da yawa gwamnati ke yi don tabbatar cewar an kawo zaman lafiya a ƙasa. Da amma zaman lafiya ma kawo ba za su inganta ba saboda haka gwamnati tana da tana da ta lura da wannan akwai abubuwa da ake yi bayan fage wanda za a samu a tattauna da mutane cikin a gwamnatance za a zauna a duba a ga cewar me ya kamata a yi saboda haka duk matakai da ya kamata a ɗauka gwamnati na ɗauka amma abu. mai muhimmanci shine cewa gwamnati tana so kasa ta zauna lafiya da a samu rayu inganta rayuwar jama'a. Amma idan ba a sako shugaban 'yan ƙungiyar shi nan ba kamar da kotu ta ba da umarni a sako ba ganin ba wani sulhu ko wata tattaunawa ta bayan fage a gwamnatance ko a wajen gwamnati da zai iya tasiri tun da magana ce da sai an samu kafa irin wannan ci waɗansu wanda kila ba 'yan ƙungiyar masu tada hankali za su iya shigo su tada hankalin. Kai eh, kamar yadda na gaya maka, na ce maka abin da ke da mahimmanci shine gwamnati suna kan matakai matakan da za su kawo zaman lafiya tunda duk wanda yake shi din Najeriya ne dan kasar nan ne ana son tashin hankali kuma zai so a zauna lafiya saboda haka duk matakin da ya kamata a dauka don a zauna lafiya ina tsaya maka cewa gwamnati tana sanar da wannan matakin. Ministan kula da al'amuran cikin gida na Najeriya Abdulrahman Dambazo kenan. To amma wani mai shari'a akan al'amuran tsaro a Najeriya wato Ibrahim Katsina yana bayyana min a fili da na da shi cewa lallai ya kamata gwamnati ta jawo 'yan kungiyar nan a jiki ba a rika nuna kyama ko ɗaukar mataki na ƙarfi a kansu ba. Ina ga abin da ya kamata yi gwamnati ta ƙara ƙoƙarin ganin cewa ta sadu da shugabanninsu. Waɗannan mutane ne waɗanda suna girmama shugabanninsu kuma suna jin maganar shugabanninsu. A nuna musu ma mutane ne a saurare su idan aka saurare su ina tabbatar maka za su buɗe kirjinsu su zauna da gwamnati su tantamna a samu maslaha amma ko da ana nuna musu cewa a'a ba a sauraron su ana ganin cewa ba abin da za su yi yan adam suke kuma amfanin dimokuraɗiyya kenan a saurari kowane bangare muddin ana haka ina tabbatar maka za zaka mutanen nan za su ba da haɗin kai gwamnati samu maslaha a samu yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala amma muddin aka ci gaba da yadda ake haka to ko da za su ga cewa to ai an maida saniyar ware to su ko me ya kamata su ɗauka ko a gida ne in mutum ya zama cewa an maida shi ba wani abu ba to duk matakin da ya ɗauka kaga ƙarshen ta kuma sai a koma baya. Tuni ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta duniya ta yi tur da Allah wadare cewa an yi amfani da tsananin ƙarfi wurin murƙushe su a lokacin da suka yi zanga-zanga wanda 'yan sanda na Najeriya suka yi. Wannan kana ganin akwai hujja wannan ƙungiya ta yi wannan zargin ko ta fitar da wannan sanarwa kuwa? Duk maganar za a yi kamata a ba da hujja mai ta dogara gare shi. Amma kai amma kai baka ga yawan jami'an tsaro da 'yan sanda da suka yi gumurzu da 'yan ƙungiyar nan ba akwai hujja a yasa ƙarfi ƙarfi domin a murƙushe su? Eto, eh idan ba su nemi izinin su yi tosi zanga-zanga ba to kaga bai kamata ba ita hukuma tana da amfani abin da ake cin karfi na daidai wa daidai ake cin mashi minimum force ke amfani da shi ta ga ta murkushe fitina Ibrahim Katsina kenan wani mai sharhi ka al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da gwazawa da akan samu jefi-jefi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya musamman 'yan sanda da kuma kungiyar Shi'a wadda a yanzu take fafutukar a sako shugabanta Ibrahim Ezazaki Umar Faruk Musamman Amurka Amurka a Abuja, Najeriya.